بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ قبل كراتمنا للتاسم مصباح السالك yau za mu yi darasi na goma insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa wal mu'minuna yanzuruna rabba fil hashri wal jannati darin ni'ma fil hashri wal jannati daril uqba wato wal mu'minuna mu'minai yanzuruna rabba ko yanzuruna rabba suna kallon ubangijinsu fil hashri a taron alkiyama wal jannati da kuma aljanna daril uqba wato gida na karshe mu'mine za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a wurare guda biyu a bisa ingantacciyar aqida ta ahlus sunna wal jama'a aqidan magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina za su ga aljanna a taron alkiyama sannan kuma za su ga aljanna abin nan za su ga ubangiji ta'ala a taron alkiyama sannan za su ga Allah ta'ala gani na biyu kuma a aljanna dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yana cewa wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wato wasu fiskokin a ranar alkiyama za ka gansu suna masu haske mani'inta masu haske suna masu kallon ubangijinsu suna kallon Allah subhanahu wa ta'ala wannan su ne fiskokin muminai bayan Allah na gari wannan ayan dalili ne akan cewa muminai za su ga Allah a taron alkiyama lokacin da aka haɗu za a yi hisabi ba kamar yadda mu'tazila suka yi tawilin wannan ayan suka ce ila dinnan nan mufrad ne na ala ko kuma jam'i ne na ilyin wato ala shine ni'imomi suka ce ila rabbiha nazira ay muntaziratun li ni'am rabbiha wato suna masu sauraron ni'iman ubangijinsu suka canja fassaran ayar qur'ani maimakon wujuhun yawma idhin nazira fiskokin mumine a wannan ranar suna mani inta masu haske ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu sai suka ce fiskoki wasu fiskoki a wannan ranar suna mani inta masu haske ila rabbiha nazira suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu sai suka canja fassara ko haka ila abin nan ne harfu jarrin ne lilgaya. wato harafi na jarra ne wanda yana nuna gayan abu saboda haka ila rabbiha nazira ay naziratun ila rabbiha suna masu kallon ubangijinsu saboda haka za su ga Allah subhanahu wata'ala wato ranar alkiyama kuma babban abin da yake karfafa wannan ma'anan shine fadin Allah ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafurai ubangiji ta'ala ya ce za a sha makance su ba za su ga Allah ba subhanahu wa ta'ala ranar alkiya imam shafi'i yace to an hana su ganin Allah don a musu hukuma sai ke nuna mumine kuma za su ga Allah ranar alkiyama domin a ta su da da kafurai an ce ba za su ga Allah ba ranar alkiyama kenan mumine za su gani kuma hadisi ya inganta a riwaya kala kala ingantaccen hadisi innakum satarawna rabbakum ayanan ko iyanan za ku ga ubangijin ku kiri kiri a wata riwayan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadamuna fi ru'yati kamar da kuke ganin wata dan daren goma sha hudu idan ya kai kwana sha hudu ba kwa cincirin da wajen ganin don wata ran manzala ta sallama wata ya yi daren goma sha hudu kwanansa goma sha hudu ya gama cikansa kenan ya ce to wai nuna wannan watan yace kamar yadda kuke ganin watan na haka za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama ba wani turereniya ba sabani wata yana jinjiri sai kaga ana ture ture sai an nuna mutum da yatsa sai kaga an haso a wani wuri ga ta nan ga ta wani ta ba ita bane ga ta nan ta nan zaka duro amma in ta kai daren goma sha hudu kuma ai babu bukatan kuma sai an nuna maka ita ko sai an yi ta turere ne wajen ganin to haka za a ga Allah ta'ala mana kowa zai ga Allah ranar alkiyama da idonsa ba tare da cincirindo ba ba tare da cincirindo ba wayannan ayoyin da wannan hadisin ko da waɗannan hadisin suna tabbatar mana cewa mu'mine za su ga ubangiji ta'ala ranar alkiyama shine ma'anar fil hashir kuma za su gan shi a fil jannati a cikin aljanna aljanna ita ce daril uquba gida na ƙarshe mai kyau kenan shi ma dalili daga alqur'ani ubangiji ta'ala ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu suna da sakamakon aljanna ita ce husna sai kuma aka ce wa ziyada kuma suna da daɗi wato bayan sakamakon aljanna za a daɗa musu kuma a aljannan wata ni'ima wannan daɗin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da ganin Allah ta'ala a aljanna za a ba ku aljanna da daɗi za a ba ku aljanna da ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ganin san kuma ya fi aljannan daɗi hadisi ya tabbata a sahihi muslim daga suhaib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakala ahlul jannati aljannata yaqulu Allahu azza wa jalla turiduna shay'an azidukum idan yan aljanna suka shiga aljanna sai ubangiji ta'ala ya ce kuna son in kara muku wani abu zai tambayi yan aljanna akwai abin da kuke son in kara muku yan aljanna ya ture sa me za su faɗa sai su ce alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar me za mu nema kuma ka faranta fiskokinmu ka shigar da mu aljanna ka tseratar da mu daga wuta me ya rage kuma to a lokacin mazala sama ce fa yakshifu hijaba fama utu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim wa hiya ziyada ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة sai Allah ta'ala ya yi hijabin da ana a ganshi sai su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin idan suka ganshi babu wani abu da aka ba su kuma a aljannan mafi daɗi wanda suka fi so kamar ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya fi wannan shine ma'anar ziyada daɗin da za a ba su don idan suka ga Allah ta'ala suka manta da ni'imar aljanna sai su dinga kallon Allah subhanahu wa ta'ala in ya bayyana musu za su daga idon su kamar yadda zuwa riwaya suna kallon sa suna kallon sa har ya bace musu ba za su iya dawo da idon su ba sun manta da ni'imar da suke ciki ta aljanna yasa mai badal amana yake cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifi wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna naima idza ra'ahu idza ra'awhu fa ya qusrana ahli wato Allah ta'ala mu'mini za su ganshi a janna kuma ba tare da ga yanayin da za a ganshi ba ba wanda yake kwatanta maka a nan duniya ga yanayin da za a ga Allah amma dai tabbas za a ganshi Qur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar za a gani a aljanna amma yanayin kuma ba a kwatanta mana ba a gaya mana ba sai mu tsaya inda Allah ya tsaye da mu ba za mu yi shishigi ba saboda haka za su gan shi muminai ba tare da ga yanayin siffan yin da za a gan ba kuma da su abin nan da su manta da dukkan ni'imomin aljanna in suka ga Allah subhanahu wata. sai su manta da dinni saboda ganin Allah ya fi aljannan nan sai ya ce mamakin asaran mu'tazila waɗanda suka ce ba za a ga Allah ba suka canja wa ayoyin alqur'ani wato ainihin fassara to kaga dukkanin magabata sun yi ijma'i ana ganin Allah a lahira kuma ana ganin Allah a aljanna kuma mumine ne aka keɓanta da wannan neman, kafirai ba za su gani duk malamai sun yi ijma'i magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da da immatul arba'a Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad duk magabata na gari sun yadda za a ga Allah ta'ala a lahira a farfajin alkiyama da kuma aljanna babu wanda ya saba sai yan bidi'a kamar jahmiya da mu'tazila su ne kawai wanda suka ce ba za a ga Allah a alkiyama ba ba za a ga Allah a aljanna ba sun sun fa sun dauki wata aya suka kafa daidai ita la tudriku al wai ido baya riskan Allah haka suka fassara shi wannan aya in ma ya zama a nan duniya ake nufi ba mai ganin Allah a duniya mun tattauna matsalan a baya muka ce har manzo Allah sallallahu sama bai ga Allah ba a nan duniya zance masu inganci annabi Musa ne ne gani bai gani ba da haka a nan duniya ba za a ga Allah ba amma a lahira kan ya tabbata za a gani a aljanna da farfajiya zuwa ko la tudriku al-absar ma'anansa la tuhitu bihi al ido ba zai iya kewaye Allah ya ganshi gaba ɗayan sa ko a aljanna ko a abin na farfajiya kiyama ba za a iya haɗa da Allah ba ka ganshi gaba ɗaya zatin sa ba za ka iya wannan ba wannan shine fassarar magabata da suka yi wa wannan aya amma ba ta kore cewa za a ga Allah ga kuma ayoyin da suka tabbatar za a ga Allah a ranar alkiyama wato lokacin da ake taron alkiyama da kuma idan an shiga wato aljanna mumine da su ganshi mumine da su ga ubangiji ta'ala fil hashri a taron alkiyama wal jannati da aljanna daril uquba wanda ita ne gida na karshe na ni'ima sai mala yace wa yashra'ul akhyaru min ba'din nabi fi mu'minin muwahhidin mu'azzabi wa rahmatullahi ta'ala amma fi kulli mar'in imanuhu kadharrati wa yashra'ul akhyaru zababbun mutane suna yin ceto min nabi bayan manzon Allah sallallahu ceci mumini mai kaɗe ta Allah ta'ala mu'azzabi wanda ya masa azaba ko kafin a masa azaban ko bayan kuma ana masa azaban wato yana yana cikin wuta shikenan sai su dauko shi kuma sai su fidda shi daga ainihin wutar jahannama to wannan yana nuna mana wajibi ne mu yi imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ceton bayin Allah na gari wato bayan manzala ta sama yayi ceto kowane annabi zai ceci al'ummarsa manzala ta sama zai ceci al'ummarsa da kuma jama'a gaba daya a musu hisabi sannan kuma bayin Allah na gari su ma suna ceto ya zo a hadisi wanda isnadin sa ingance abin nan ba'ifi ne sannan kuma albani ma yace mawdu'i ne yace abin nan hadisi yana cewa yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun al-anbiya thumma al-ulama thumma ash-shuhada mutum uku suna ceto ranar alkiyama Abin nan annabawa da malamai da kuma shahidai isnadin sa ba'ifi ne amma ma'anansa mai kyau ne saboda hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim mumine suna yin ceto ta ko in ana magana mumine malamai za su shiga shahidai ma za su shiga amma wannan hadisin isnadin sa da'ifi wa in kana wani ya inganta shi ya ce haka amma akwai hadisan da suke goyon bayan ma'anarsa kamar yadda za mu karanta mutane za su yi ceto mumine na gari bayan ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta sallama zai yi ceto zai yi ceto kala kala mu'mine su ma za su yi ceto wa marjuun shafa'atu ahli khairin li ashabil iri kal jibali ana tamanin ko ana kaunan ceton mutane na gari bayin Allah malamai masu aiki da ilimin su da shahidai da salihai bayin Allah na gari za su ceci jama'a wanda suke aikata munanan laifuka kamar manya manyan zuwa za su cece su saboda mu'amalar ka da su idan kana mu'amala da mutum sai cece ka mana kana mu'amala da shi ta mutunci shi kuma ya samu matsayi ranar alkiyama sai ya tina da kai kuma sai ya zama sababin ka aljanna sai ya cece ka wasu ma suka ce wani bai wuce awa ɗaya ka zauna da shi ba lahaza ko sa'a shikenan ɗan lokaci ɗan kaɗan amma in Allah ya ka mai daraja a lahira sai ka tina da shi sai ka cece shi ka fidda shi daga wutar jahannama kawai ka tina da shi sai faɗo maka baka gan shi a aljanna ba sai ka nemi a baka cetonsa kuma ka cece shi bayan Allah na gari suna ce. imamu shafi'i yana cewa uhibbu salihin wa laqtu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akra'u man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a yace ina son mutum mutanen kirki amma bana daga cikin su tawazu yake dan kan da kai ne imamu Shafi'i yace ina son mutanen kirki duk da cewa bana daga cikin mutanen kirki amma ina son su don in samu ceton su wataƙila in samu su cece ni shi yasa nake so amma duk mutumin da sana'arsa sabon Allah imamu shafi yace ni ba na son sa ina kinsa ko da yake dai abun sayarwar mu iri ɗaya ne ma'ana duk da cewa ni din ma ina sabon Allah amma dai ba na son masu sabon Allah mutanen kirki nake so saboda in samu ceton su imam Ahmad ya karanta wannan suka zai ba imamu shafi amsa yace tuhibbu salihina wa anta minhum wa minkum sawfa yalqawna shafa'a wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa qaka Allahu min sharri dhiba'a yace kana son mutanen kirki kuma kana daga cikin su Imam Shafi. ko mutanen kirki za su samu ceton ku Imam Shafi'i yace kana kin masu sabon Allah Allah kare ka daga sabon Allah to kaga bayan Allah na gari suna ceto to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu ceto wato shi ne zai zai fi kowa yin ceto annabawa suna yi bayan Allah na gari suna yi amma babu wanda ceton sai kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu nawawi yace ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala biyar ne akwai ceto na al-irahatu min hawlil mawqif wato ya ceci al'ummarsa ko kuma ya ceci jama'a gaba ɗaya da al'ummarsa da sauran al'ummatai don ya futar da su daga razanin da ke farfajiyar tashin alkiyama wanda mun sha mun ba da kisan a shafa'atul kubra wannan shine a shafa'atul kubra wato ceto babba wanda kowa yana son a zo a yi hisabi a huta daga tsorace-tsorace na farfajiyar alkiyama duk annaba na ba wanda zai iya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce a shafa'atul kubra babban ceto mun yi bayanin ta a wannan karatu na wannan littafi ceto na biyu kuma shine idkhalu qaumin aljannata bi ghairi manzo Allah zai ceci wasu jama'a kuma ya shigar da su aljanna babu hisabi Allah zai ce dungulo wannan duk su tafi aljanna ko hisabi ba za a musu ba bari a bata musu lokaci matsayin su ya kai haka na uku kuma za a ceci mutane wayanda husibu fastahaqul azaba Allah yu'azzabu za a cece su an musu hisabi sun cancanci a musu azaba sai manzo Allah ya cece su ce kar a musu azaba a tafi da su aljanna wato ko wutan ba za su shiga ba za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba don ceton ba da sai sun shiga wuta sannan na hudu shine fi rafi fi janna wato mutane sun shiga aljanna amma aljanna mi'atu daraja ne ko mi'atu daraja hawa ɗari ne kowa ka aikinka matsayin matsayinka aljanna mataki mataki har guda ɗari da eh, wanda suke can na saman nan a aljanna suna hango gidajen na ƙasan nan kamar tauraro mara haske haka suke hangowa amma shi na ƙasan kuma gani yake ba ne bi shi jin daɗi a aljanna za mu karanta hadisai na gaba abin babaji. miskinai aljanna suna cewa an ba su abin da ba a ba kowa ba daga cikin talibai to manzala ta sama sai ya ce ciwo sai ya ɗaga su suna aljanna ta ƙasa ƙasa sai a mai da su aljanna ta sama sannan ceto na biyar shine za a fidda wasu mutane waɗanda aka shigar da su wuta aka azabtar da su da wutan da sababin sabon Allah su manzala ta sama ya zai ce to su ya zai abin nan ya shigar da su a janna sai zai faɗi a gaban Allah ta'ala kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce hadisi muslim ya faɗi a gaban Allah subhanahu wataala ya yabe shi da kalmomin da shi ma a lokacin za a tusa masa me kake so ina ummati ummati al'umma ta al'umma ta ce ka daga kanka ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto shikenan sai ya ce al'umma ce ka je ka cire duk al'umman ka wanda imani sakaman kwayan shari'a sai dai cire shi ke ne ya dawo kuma ya sake cewa ummati dai bi Allah sai to kaje ka cire duk wanda imani a bannan a sa a zuciyarsa akwai imani kamar kwayan zara ka cire shi sai dai ya cire sannan sai ya sake dawa kuma ummati ummati shi kuma sai ya ce masa to kaje ka ce kaje cikin aljanna fantale fa akhrij minha man kana fi qalbihi adana adana adana min misali habati khardal min al-iman wanda ma imaninsa bai kai ƙwayan komayya ba ko kusa kusa bai kai ba a ce a je a fidda shi kenan sai ya fidda shi ya shigar da shi ya tafi aljanna sannan aikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci ta zama ba sai ya ga al'ummarsa sun shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu وإني اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يتكون النبي ينادى الدعاء وإن ذا أمسى مسا أما شاء الدعاء بدا إيه إن يتين كم قوسا نقو ذا أمسى مسا الدعاء يتكون النبي سيقا قاواتهم الدنيا سيئ الدعاء ولما يأدعون على الأمة سنين ita amma ni sai na ɓoye addu'a ta na ce sai rana alkiyama na yi ta don ta zama ceto ga al'umma ta yace kuma wannan ceton zai samu kowa sai ya samu wannan ceton matukar bai yi wa Allah shirka ba in kai wa Allah shirka baka da imani ko ko rabin kwayan zarra baka da shi amma in baka da shirka kana da imani ka faɗi la ilaha illallah da ikhlasi baka kai shirka ba to ai za a samu imani a zuciyanka ko da a ce kwayan zarra ne to kaga zaka shiga cikin zaka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ceto masu ceto suna yin ceto manzon Allah zai yi annabawa da su mala'iku da su shahidai da su malamai da su sauran bayin Allah mumine na gari su ma da su to amma wajibi ne mu sani ceton yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala ba a samun sa sai Allah ba da izi. wa mai ceton ya yi ceto kuma sai ya yarda da wanda za a ceton ya ce a cece shi domin ubangiji ta za ta kulli lahi shafa'atu jami'an ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceto gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wataala babu wani mai ceto sai ubangiji saboda da mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne kuma zuwa gare shi za ku koma to ceto na ubangiji ne gaba daya a sai ba a neman ceto sai a wajen ubangiji su subhanahu wa ta'ala ceto baya baya wurin kowa Ke sa kuskure ne mutum ya zo yana ashafa'ata ashafa'ata ya rasulullah ina roƙon manzo Allah bayan ya rasu mutum ya daga ne roƙe to ya cece shi ai ceton ba nasa bane na Allah ta'ala ne in Allah ya bawa manzon Allah sai ya cece ka in bai bashi ba kuma ba zai cece ka ba Ke sa shi ma wajen Allah ta'ala yake neman ceton sai Allah ya ce ka je ka fitar a cikin wuta daga cikin al'umman ka masu imani to amma ka zo ka daga hannu kana roƙon manzala kuma ya cece ka a yanzu bayan ya bar duniya to ko shakka babu wannan shirka ne domin ka roƙi ka yi addu'a wa wani Allah subhanahu wataala amma da yana raye ka ce ya rasu rasulullahi kamin addu'a in zama daga cikin wa'inda zaka ceta sai manzala ya daga hannu ya maka addu'a wannan abu ne mai kyauta bai sun yi shi amma banda ka roki ceto wajen wani ba Allah ba subhanahu wataala don qul lillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne gaba ɗayansa babu wani mai yi Kisa Allah ta'ala ya zargi kafurai wanda suke rikan wasu abubuwa a matsayin da su cece su yace amit takazu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilu ko sun riki wasu mutane daban ba Allah ba a matsayin masu ceton su suna rikan wasu abubuwan bauta ko gumaka ko mala'iku ko annabawa ko waliyai ko salihai bayan Allah ko su yan fowa nai wai a matsayin za su cece su to ubangiji ta ala yake ya za a su cece ku ba sa iya mallakan komai ba sa hankalta abinda kuke faɗan ma ba sa fahimta ba sa fahimta ba za su iya ceto ba to da haka ki wani ka ce za ka roƙi ceto a wurinsa in yace zai cece ka ma yaudaran ka yake ka nemi ceton a wajen Allah ta'ala gaba ɗayansa na Allah ne wannan aikin Allah ne to sai Allah ya ba wani sai cece ka shikenan in ma annabin Allah ko wani daga cikin mutane na gari to ubangiji ta'ala ya sa ya tina da kai kuma ya ba da izini a jiya cece ka shi yasa ceto ana samun sa da ɗaya guda biyu sharaɗi na farko shine ubangiji ta'ala yi wa mai ceton izini cewa ya yi ceton saboda imaninsa da ayyukansa na gari sai Allah ta'ala ya ce na baka izini ka je ka ceci Ka kaga in ba bashi izini ba bai sai ce ton ba sai sa ubangi ta'ala ya ce man zallazi inda ko illa bi izini ba wani wanda ya isa ya ceci wani a wurin Allah sai da izinin Allah Allah baka izini sai kai ceton amma in bai baka ba kuma ba za ka yi ba ba dama kai raɗin kanka ka ce za ka ceci wani Allah bai baka izinin ka ce shi ba zai taɓa ba Allah kuwa ba zai baka izinin ka cece shi ba ya ka wani ba sai in kana da matsayi a wajen Allah sai in baka shirka sai in kai bawan Allah ne na gari sai in kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa wata har ubangiji ta lace wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa daga cikin mala'iku a sama ceton su baya amfani sai dai in Allah ya yi izini mala'ika bai sai ya ceci wani ba sai in Allah masa izini ce ka ceci ne. sai dai in Allah masa izini ce ka ceci ne, ga wanda Allah ya ga dama kuma yarda da shi to idan mala'ika da baya sabon Allah bai ceci wani ba sai da izini na ga kai saboda haka sai Allah ya ba da izini sannan na biyu sharaɗi na biyu Allah ya yarda da wanda za a cetan sai in ya yarda da shi ya yarda da imaninsa da ayyukansa na gari sannan ubangiji ta ala zai ba da izini a ceci wala ya walla ta yana cewa wala ya yashfa'una illa liman ba. su masu ceton ba sa ceton kowa sai ga wanda Allah ya yarda da shi yace a cece shi sannan a cece shi a sai dole ka nemi matsayi a wajen Allah ta'ala kafin ka samu ceton bayin Allah sai an ba su izini kuma sai an ce ka ceciwa ne sannan su ceciwa ne a wata har ubangiji ta ala ce yau mai izin la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu rahmanu wa radiya lahu qawla rana ranar alkiyama ceto baya amfani sai ga wanda ubangiji ta'ala ya masa izini yayi izinin a cece shi sannan kuma ya yarda da maganar da ya faɗa a duniya ita ce la ilaha illallah ya yarda da imaninsa Allah ya yarda da imaninka sai sai a cece ka ma amma in ka cika zuciyanka da shirka ai ka lalata imaninka ubangiji ta'ala ba zai bada izini a cece ka ba dan bai yarda da kai ba dan ba yarda da shirka to da haka wajibi mu ce gyara imaninsa idan yana son wato ainihin ya shiga cikin ceto na bayin Allah na gari ko ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqadun nasi bi shafa'ati yawm al man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi wanda yafi kowa wanda yake azurta da ceto na ranar alkiyama shine wanda ya faɗi la ilaha illa Allah kuma yana mai ikhlasi a zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya faɗa a sai imanin ka sai ya zama na Allah don Allah ka yi shi kafin ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sauran bayin Allah na gari ba da ka samu ceton su ba har sai ka me har sai ka gyara imaninka ya zama akwai ikhtilafi a cikin imaninka kafin kafin a cece ka idan babu imani mai kyau to ai ai bara a samu ceto ba ko yawa saboda haka ba abun da ya fi wa ɗan adam kamar gyaran imani shi ne abin da muke kira izuwa gare shi tauhidi da kore shirka ka take zuciyarka ka karkade mata shirka gaba daya to za ka samu rabo ranar alkiyama ko ka sha wahala da farko da gaba za ka fita amma in akwai shirka a zuciyarka, ko ƙwayan zarra ne ya rusa maka imaninka gaba daya ba za ka kai labari ba ranar alkiyama wahala ce jinjinjin har abada babu ranar da za ka kare. Allah ya kiyaye mu yace wa yashfa'ul akhyaru min ba'din nabi si mu'minin muwahhidin mu'azzabi wato sai mu'mini mai tauhidi shine ma'anar muwahhidin ne kaɗai ta Allah ta'ala wanda baya shirka wanda ya cancanci a masa azaba amma kuma sai bayin Allah na gari sai su cece shi sai ya tafi aljanna sannan yace wa rahmatullahi ta'ala ammati kullam ri'in imanuhu kadzarrati wa rahmatullahi rahmar Allah ta'ala madaukakin sarki ammat ta mamaye kullum ri'in kowane mutum imanu wanda imaninsa kadzarrati kaman kwayan zarra wato inda imaninka ya kai ƙwayan zarra to za ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama ba za ka dawwama a wuta ba tana in ya fi ƙwayan zarra don mazala kama ce man kana fi kalbihi misalu zarratin min imanin dakhala aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani zai shiga aljanna ko bai kai ƙwayan zarra ba ma kamar yadda ya zo a wani hadisi to da kenan babu mai samun rahamar Allah ta'ala ranar alkiyama sai mai imani ubangiji ta ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in Ramata ta yalwaci kowane irin abu babu wani abu da babu ba abin da ba ta shafe shi a duniya amma a ranar alkiyama kuma akwai waɗanda ba za su samu ramar Allah ba su ne kafurai da masu shirka a cikin imani su sai mai tatattun imani amma ko ɗan kaɗan ne imanin mai kyau ne ko min ƙanƙantansa zai yi amfani ranar alkiyama ta ubangiji ta'ala ramarsa tana da yawa hadisi ya inganta a sahihin Musulmi. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin shafa'a wani dogon hadisi a takaice manzon Allah ta sana ce fa wallazi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi ta'ala fi istiqsa'il haqqi min almu'minina lillahi yawm al-qiyamah yace babu wani na rantsa da wanda raina yake hannunsa in ji manzon Allah ta sallama babu wani a cikin ku wanda ya fi tsananin magiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman a ba wa mumini haƙƙinsa ranar alkiyama kamar ainihin muminai domin suna neman a kubutar da ‘yan uwansu daga wutan jahannama muminai bayan Allah na gari tun biyan ka nan duniya baka isa kai magiyan da mumini zai tina ɗan uwansa yana wutar jahannama ya je yana yi wa Allah magiya yana roƙon Allah ta'ala ya fidda shi daga wuta ya dawo da shi aljanna magiya ce ta ƙarshe tunda an ce ko in kana da imani ko kanzara za ka shiga aljanna to za su samu ubangiji ta ala mumini ai wane yayi da kaza ga irin ayyukansa ga irin ayyukansa Allah ka ba mu ceton sa ubangiji ta ala sai ya bayar to da ka za su tina da 'yan uwansu su nemi ceton su wanda suna cikin wutan jahannama dan duk wanda ba gani aljanna ba kai na wutar jahannama ke saboda haka sai su zo wa za su ce rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun ya ubangiji wannan bayan Allah suna sallah tare da mu suna yin azumi suna yin aikin haji ka ba mu cetonsu su man ubangiji ta'ala sai ce akhriju man arafun. wato ku fitar da dukkan wanda kuka sani wanda kuka sani yana sallah yana azumi tare da ku ku je ku fitar shi daga wutan jahannama shikenan sai su tafi wutan su je su duba su duba su ga wasu wato ainihin wuta ta cikin ainihin suran jikinsu sai su je su dinga fitar da su duk wanda yake sallah yake azumi yana da ikon zuwa aikin haji ya aikin haji sai a fidda shi daga wuta fa yukhrijuna khalqan kaseeran sai su fidda halitta masu yawa ma'ana mutane masu yawa da su cire daga wutan jahannama wanda wuta tana cin su har zuwa ga majangeman su ta fara narkar da rabin majangeman su wani gwiwansa ubangiji ta halaya ta aje a ciro su ko nan kaga ba za a manta da su a wutan jahannama saboda suna da ayyuka na gari amma akwai wanda za a manta da shi sai ya zama gawayi kamar yadda mu karanta to wayannan suna sallah suna azumi amma suna tafin Allah sai suka shiga wutan jahannam wutan jahannama ta fara cin su mumine bayan Allah na gari su zo suna yi wa Allah ta'ala magiya suna roƙon Allah ta'ala cewa ya fitar da wayannan mutane suna sallah fa tare da mu mumine ne suna sallah suna azumi kuma suna aikin haji sai Allah ta'ala ya ce to wanda kuka gane yana irin wannan aikin ku shiga ku je wuta in kuka gano shi ku fitar da shi sai su fitar kuma su fitar da shi kuma su gane shi duk yadda wutan take da zafin za su gane yan uwansu kuma hukunci ne na ubangiji ta Allah. to bayan sun gama fa za su zo wajen Allah ta'ala sai su ce rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi ita ya Allah duk wanda ka umarce mu mu cire daga cikin wutan jahannama nan duk mun cire su wato masu imani da kuma ayyuka na gari ko da ba su suna sabon Allah sabon Allah ne kai su wutar jahannama sai ubangiji ta'ala sai ya ce musu hirji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dinarin min khairin fa akhriju ku koma wutar jahannama ku je ku duba duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da dinari daya na ainihin wato imani shine min khairi na imani ku fitar da shi in akwai alkhairi a tare da shi ko girman bai wuce dinari ba kamar a ce kwandala in ka san kwandala katuwar naira na wanda aka yi ta karfe da to a ce a je a cire shi a je a cire shi daga wutar jahannama shi ke sai su je su cire duba wanda a imanin sai haka dinari sai a je a cire shi shi ke idan suka je sai su ce jama'a masu yawa idan suka dawo kuma sai su ce rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana ya ubangiji duk wanda kace mu cire nan wanda imanin sai ya kai dinari ya Allah mun cire shi ba wanda muka bari duk sun fita daga wutar jahannama sai ubangiji ta ala kuma sai sake bada umarni kuma wanda imanin su bai kai dinari ba wannan shine rahmar Allah ta'ala da kuma yadda mumine suke son ƴan uwansu har a lahira suna faɗi tashi sai sun ga sun shiga aljanna malan duniya kana barin sai yana kwana da yunwa kana cin daɗi a lahira kuma yana ƙoƙarin ya ga cewa ka shiga aljanna ya kamata ka kyautata masa a nan duniya don ya tuna da kai rana ma ya cece ka sannan sai su sake koma abin nan sai ubangiji ta'ala sai ya ce musu irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu nisfi dinarin min khairin fa akhriju ku koma wutan jahannama ku duba duk wanda a zuciyarsa akwai abun da ya kai rabin dinari na imani ku fidda shi daga wutar jahannama sai su tafi sai su je su fitar da jama'a masu yawa sai su sake dawowa su ce rabbana lam nazar fiha mimman amartana ahadan ya ubangiji ba mu bar kowa ba daga wanda ka umurce mu duk wanda imaninsa ya kai rabin dinari to mun fidda shi daga wutan jahannama yanzu shi ba dan wuta bane to bangi ta ala ya sake cewa irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin fa akhriju ku je ku koma kuma akwai wanda imanin sa bai kai rabin dinari ba. ku duba ku gani duk wanda imanin sa ya kai kwayan zarra to ku fitar da shi daga wutan jahannama sai su je su fitar da jama'a masu yawa a cikin wutan jahannama ne sai su za su ce rabbana lam nazar fiha khaira duk wani mai imani mun cire shi su sun ɗauka cewa kenan kamar ba wanda imani sa bai kai kwayar zarra ba amma ka ga manzo Allah su yi abin da za su iya kenan wanda imani sai kai kwayar zarra sai su cece shi amma manzon Allah sa sama ko imani ka bai kai kwayar zarra ba zai cece ka shi kuma adana adana adana mai zarra ko bai kai kwayar zarra ba wannan kuma matsayin manzon Allah ya sa sa ta ce shi kuma zai cire wanda ba su kai kwayar zarra ba amma su yau ce duk mai imani mun cire shi to da fahimtar su wanda imani sa bai kai kwanzar zarra ba ai ba imani bane to ai akwai wanda bai kai kwanzar zarra ba kuma imani ne to manzala ta sama shi kuma kamar ne tabbata hadisi ingantacce sai je cire wanda ma bai kai kwayan zarra ba ko kusa ma da kwayan zarra imani sa bai kai ba sannan sai a je a cire shi to idan manzala ta sama ya gama aikin sa akwai kuma aikin Allah subhanahu wataala shine arhamur rahimin to daga nan fa yaqulu Allah ta'ala shafa'atil mala'ikatu wa shafa annabiyuna wa shafa almu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin sai sai mala'iku sun yi ceto mumine sun yi ceto abun nan annabawa sun yi ceto mumine ma sun yi ceto yanzu ba wanda ya rage sai arhamur rahimin mafi tausayin masu tausayi shi ya rage shine ubangiji ta alaki ma zai nasa ceton kuma manzo ma gama nasa mu'minin sun gama nasa mala'iku sun gama amma duk da aka aka wanda imanin da kai ba za ka iya hango shi ba wani ba zai iya hango shi ba bai kai rabin rabin kwayan zarra ba ubangiji ala kuma zai aikin sa nan shikenan fa yaqbidu qabbatan minan nari fa yakhruju minha fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat manzala ta kuma sai ce Allah sai ya damka a cikin wutan jahannama ya je ya fitar da mutanen da ba su taɓa yin aikin alkhairi ba a duniya imanin ne ɗan kaɗan ba za ka hango shi ba amma Allah ta'ala ya san suna da shi ko rabin rabin kwanan zarra bai kai ba ko ba su taɓa yin wani aiki ba kwata-kwata ko sallah ba su taɓa yi ba Allah ta'ala sai fito da su daga wutan kuma ya je sa su aljanna to kaga wannan shine rahmar Allah tana game kowane mumini komai raunin imaninsa ubangiji subhanahu wata'ala shine mai wannan aiki idan ya fitar da su za a samu sun dawo faqad ado humaman sun dawo gawayi sun yi baki fa yulqihum fi na فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال na نهر haya. wato sai a jefa su a wani korama a bakin aljanna ko wajen kofofin aljanna wannan korama ana ce masa naharul haya wato ruwan rayuwa shikenan sai a sa su a wannan wurin idan aka je za a wanke su sai su sake tsirowa fa ya yakhrujuna kama da hibbatu fi fi hamil sayl sai su fita kamar yadda me kamar yanda iri yake tsirowa idan ruwa ya zo ya turo shi a bakin gefen inda ruwa yake gudu sai ka ga tsirrai suna ta tsirowa suna ta tsirowa sai ka rasa ina irin yake to haka su ma za su tsiro kawai gaba ɗaya bayan da sun zama gawayi sai jikin su ya dawo kamar da ina ji mun karanta makamanci wannan hadisin a karatunmu na muktasar sahih bukhari a kaduna street shi abdullahi bin abi da yake cewa wa qad yukhrijullahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahmi suturahu على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يرفعه wato bari dala yana kan fidda wasu mutane ba sun zama kawai a cikin wutan jahannama sai a cire su a sa su a ruwa su wanki abin nan su su je su yi wanka da wannan ruwan sai su jikin su ya dawo kamar yadda yake sun sake tsirowa kuma jikin su ya dawo garai sai a ce su je su shiga aljanna kaga wannan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi yasa babu mai haɗari wanda yake cikin haɗari a duniyan nan kamar wanda zai kore wa mumini rahamar Allah ka ce masa dan wuta ne ko ba zai shiga aljanna ba ko Allah bai zai gafarta masa ba idan kai haka kai wa Allah ta'ala shi shigi sai Allah ya kama ka shi kuma ya tseratar da shi to ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wannan aiki idan aka yi haka sai mutanen su fito za ka gan su kan lu'ulu'i za su fito kamar lu'ulu'i saboda kyau ka duba da sun zama gawayi sannan fi riqabihim alkhawatim akwai zubbuna na ado a wuyayensu ya'rifuhum ahlul janna to yan aljanna za su gane su yan aljanna tinin suna aljanna fa su kuma nan bayan wuta ta kona ta kona sun zama gawayi amma suna shiga aljanna sai aljanna su gane su da su ce ha'ula'i utaqa'ullahi alladhina adkhalahumullahu aljannata min ghairi amalin amaluhu wala khairin qaddamuhu sai sai su ce ah wayannan su ne ai da Allah ta'ala ya ce ta ya shigar da su aljanna ba tare da wani aiki da suka yi a duniya ba na lada ba tare da wani alkhairi da suka kaddamar ba dan imani ne dan kadan dan duk wanda bai da shi kan zai shiga aljanna to sai wannan ne wanda Allah ta'ala ya yanka shikenan shikenan ba wato su musu maraba maraba da su da sauransu sai ubangiji ta'ala sai ce to su je su shiga aljanna ta ce udkhulul janna fama ra'aytumuhu fa huwa lakum ku shiga aljanna duk abin da kuka gani a aljannan nan naku ne ni'imomi kala kala sai sa imani ba abin da ya fi amfani yake ni'imomi kala kala duk gaba ɗaya a ce wannan ne duk gaba ɗaya naku ne miskine yan aljanna duk abin da kuka gani naku ne ku yi amfani da shi idan suka ga wannan karama sai su ce rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan min Alamin. su ce ya Allah ka ba mu ni'imomin da baka taba ba wani daga cikin talikai ba miskinai ba su san nimomin yan aljanna na sama da su ba to ka duba miskinin dan aljanna da ƙyar ya fito daga wuta amma yana ganin duk duniya ko kuma duk halittan Allah ba wanda ya kai shi ni'ima to aljanna wata irin ni'ima ta cikin aljanna sai dai an shiga kawai amma wanda bai shiga ba zai sai dai kwatanta maka ba zai iya baka labari yasa Abdullahi bin Abbas yana cewa laysa fi jannati mimma fi dunya illa asma duk abin da ka gani a aljanna daga cikin abubuwan duniya suna ne kawai zuma karkai yi tamanin irin ta duniya ruwa nono karkai yi tamanin irin na duniya ruwan daɗi karkai yi tamanin irin wannan giya karkai yi tamanin irin ta duniya yan mata karkai yi tamanin irin na duniya abubuwa kala kala duk abin da aka faɗa ƴaƴan itatuwa karkai yi tamanin irin na duniya ne sunan ne iri ɗaya amma daɗinsu da niman da ke jikinsu ya zarta irin na duniya to miskinai yan aljanna su ce ya Allah ka ba mu abin da ba ka ba wa kowa ba alhalin akwai darajoji casa'in da tara a saman su na yan aljanna wanda suka ninnin kasu nimomi ga za su ziyarci wani daga cikin yan aljanna na sama da su to daren su zai ɓaci sai su ce a sai sun ɓata lokacin su a duniya to aljanna babu bakin ciki shi yasa na ƙasa ba ziyartar na sama don kar ka je ka shiga damuwa ko a nan duniya ka je ka gidan wani sai ka kai kaman ka a cikin juji ne sai gidanka kawai miskinin gida ne kaga kila kana alfahari da shi ka je ka gano wani sai ka rena naka to a janna kawai kowa yana gidansa kawai sai dai na sama kan sun san sun fi na kasa amma na kasa kuma suna ga babu wanda ya fi su duk wanda yake kasa gani yake ba wanda ya fi shi nima amma na sama kuma yana hango hasken gidaje na kasa din bunan suna ganin su kamar yan kananan taurari mara haske su kuma nasu kamar wata dan diran goma sha hudu to shikenan idan suka faɗi haka ubangiji ta'ala sai ce lakum indi afdalu min hadha sai Allah ta'ala ya ce a ah, to ai akwai abin da zan baku wanda ya fi wannan jimma ya fi wato wannan aljannan da kuke cikin ta da kuke ganin ba wanda ya muku ni ba ba wanda aka yi wani ni'ima irin naku fa yaqulu sai su ce ya rabbana ayu shay'in afdalu min hadha sai ce ya ubangiji wani abu ne yafi wannan kuma akwai abun da yafi aljanna dadi to ubangiji ta ya ce ridaya fala aqadu alaikum ba'dahu abada daga yau na yarda da ku ba zan sake kushi da ku ba har abadan abada wannan kuma ya fi ni'imar da suke ciki dadi don inda Allah zai fushi da su zai kore su daga gidansa a mutum ya baka a nan duniya ya baka gida ka zauna baka biyan haya idan kuka bata wa zai ce ka tattara hanka ka bar min gida na to kaga zaka ji tsoron ku bata ai <laughs> sai dai ka dinga kaffa kaffa kana fadanci da sauransu don kare kore ka daga gidansa yawa ba za ka so abin da zai bata masa rai ba za ka shiga tashi hankali in kai masa wani abu da zai bata masa rai to Allah ta'ala sai ba da garanti wa 'yan aljanna cewa tabbas ba zan sake fushi da ku ba har abada daga yanzu na yarda da ku har abadan abada kinan ba ran da Allah zai fitar su daga wannan gida to wannan kuma ya fi aljannan da to yanzu su ne wato shine rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta game wato kowane mutum matukar akwai imani a tare da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa shi a wato a cikin rahamarsa sannan malam yace wan naru wal jannatu haqqan khuliqa dare jaza'il lin na'imi wash shaqa wan wuta wal jannatu da aljanna khuliqa an halitte su haqqan tabbas suna nan an halitte su kuma dare jaza'in gidaje ne guda biyu na sakamako lin na'imi ga ni'ima washaqa da kuma wahala wato gidaje ne guda biyu akwai gidan ni'ima akwai gidan wahala kuma shine shaqa to wannan ruwan jannatu haqqan khuliqa wasu suka ce wai aljanna wuta ba a yi ta ba sai in an yi ta kyalkyama za a yi aljanna ba a yi ta ba sai an yi tashi alkiyama za a yi ta wannan kuskure ne wuta da aljanna haqqan khuliqa tabbas an halitta su wani ita ta da ingantacce ba sai an yi tashin alkiyama za a yi su bari mu fara da wuta wajibi kai imani akwai wutan jahannama yanzu haka annaru makhluqatun wa mawjudatun al'ana wato wuta an halitta ta tana nan a yanzu haka maganar da muke kar kai shakka a cikin wannan dalili akan wannan ubangiji ta dace wattaqun nar allati uidda lil kafirin ku ji tsoron wutar jahannama wanda aka tanade ta don kafurai a sai riga an tanade ta kenan an tanade ta don kafurai ku ji tsoron ta kar ku shige ta hadisin abun nan ubangiji ta ala faɗi wannan magana sannan hadisi ya inganta a muwatsa malik da bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ishtakatin naru إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف wuta ta kai ƙara ta kai kuka zuwa ga Ubangiji a zai tana nan ta kai kuka zuwa ga Allah ta'ala ta ce ya rabbi ya Ubangiji na shashi na yana cin shashi tsabar zafin wutan da girkuwanta da haɓakanta har ta zo tana cin juna shashin ta na cin shashi wannan abu sai dani saboda ba abin da za ta ce ai ba jefa kowa a wutar ba tukunna sai an yi tashin alƙiyama sai ta kai kuka a sai tuntunin tana nan an girka ta an haɗa ta sai ta kai kuka wajen ubangiji ta'ala ta ce shashi na na cin shashi sai Allah ta'ala ya mata izini da numfashi guda biyu a shekara a kowace shekara za ta yi numfashi guda biyu numfashi ɗaya ishita a lokacin sanyi numfashi ɗaya kuma fi saifi a lokacin bazara lokacin tsananin zafi to da haka kenan zafi ya tsanani numfashin wutar jahannama ne sanyi in ya tsanani shi ma numfashin wutar jahannama ne to ya haka kaga kamata yin numfashi sai kam ya zama na zafi ne zalla to kuma aka ce fishi ta yi a lokacin a lokacin sanyi to kenan turawa ne da jawowa lokacin zafi ta huro iskan ta kenan ba shi ne numfashi ba to lokacin sanyi kuma ta ja ai dama numfashi ka fitar ne ka mayar in ka fitar ba ka mayar ba za ka mutu ai <laughs> ko ka mayar ba ka fitar ba shi ba za ka mutu to da haka in ta fitar zafi in ta jawo kuma sai zama ta janye zafin ta sai zama mai sanyi ke to kaga an mata izini ta numfashi guda biyu wannan yana nuna mana ne ina nuna mana wato abin nan cewa wuta tana nan kuma har ta kokawa wa Allah ta'ala cewa shakin ta na cin shaki saboda kunanta aka mata izini ta yi numfashi wato guda biyu a shekara sannan haka na hadisi ya inganta a bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa abridu bis sala fa inna shiddatal harri min fahi jahannam ku sanya ya sallah ku sanya ya sallah wata ruwa idan shidda al harru fa abridu bis sala in in zafi yayi tsanani ku sanya ya sallah ma'ana kar ku yi sallan azhar a farkon lokacin ta in lokacin da ake garjin rana ake zafi mai tsanani yadda fa shiddatar shiddatal harri min fahi jahannam saboda tsananin zafi yana daga cikin numfashin wutan jahannama tana kurowa ne sai zafi ya tsanani a sai tana nan kuma tana kurowa a kowace shekara to da aka yi lokacin zafi in kuna sallah sha biyu da rabi to lokacin zafi ko kai ta kamar karfe ɗaya wato ku ɗan jinkirta domin dan sanyi ya dan shiga kaɗan amma kar a yi ta a farkon lokacin ta to kaga wayannan hadisan da nan ayoyin suna nuna mana cewa aljanna abin nan wuta tana nan an halicce ta tana jiran kawai masu ita ne tana jiran waɗanda za su shige ta ne sannan haka nan aljanna ita ma an riga an halicce ta tana jiran kawai waɗanda za su shige ta ne wato ita ma aljannatu makhluqatun wa mawjudatun al'ana aljanna an halicce ta kuma tana nan a yanzu haka maganar da ake yi ubangiji ta ala ya cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idda lil muttaqin ku gaggawa zuwa ga wato gafaran ubangijinku ku gaggawa zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin samai da kasai ne kuma an tanade ta don masu tsoron Allah a ta riga an tanade ta ita ma aljanna an tanade ta saboda masu tsoron Allah sannan ubangiji ta nuna aljanna tana saman samman bakwai tana nan a saman samman bakwai saboda ubangiji ta ala ya ce inda ha tijratul muntaha وعند تجرة المنتهى عندها جنة المعوى وتوبني تعالى هنا فلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المعوى ملائكة جبريل يا غا وكوكما مزالة تسمع يا غا ملائكة جبريل وتو أورين تجرة المنتهى وعند تجرة المنتهى أقول جنة المعوى الجنة الجنة تنعنا أنها لسيتها تنعنا أشان سمى سمى بقش وبنجي تعالى yace manzala ta sama ya ga mala'ika jibrilu a wurin a bisa surarsa ta mala'ika to kaga wannan ayoyin da makamantansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar mana da cewa ubangiji ta'ala ya halitti wato ainihin aljanna tana nan kamar yadda aka halitti wuta tana nan ba wai sai an take alkiyama za a yi su ba an riga an tanade su kawai ana jiran alkiyama ta tashi ne kowa ya je ya shiga wato ainihin gidansa sannan ma da yace darai jaza'in gida ne na sakamako lin na'imi ga ni'ima wa shaqa da kuma wahala wato a nan duniya an turo mu muyi aiki shine muyi imani muyi aiki na gari idan mutum ya imani ya aiki na gari to aljanna ita ce mako ita ita ce gidan sakamakonsa sannan mu yi ainihin wato kar mu saba wa Allah ta'ala idan muka saba masa kuma duk wanda ya saba masa ya kafurci ko ya sabon Allah to wuta kuma tana jira sa ita ce wato ainihin wurin wato ita makomas ita ce makomas da haka kowa yana da makoma ranar aljanna. imma ya zama aljanna imma ya zama wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a a cikin aljanna ne makomas wasu kuma cikin wutan jahannam to aljanna gidan ni'ima ce ubangiji ala kamar da tabbata hadisi ingantacce Allah ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudushi yace hadatu li ibadi ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar sai ce wa in tun ku karanta mazala su kuma ce ku karanta an kun ga dama wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu Allah ta'ala ce na tanada wa bayina a cikin aljanna ni'imomi kala kala ma la ainu ra'at abunda kunne abunda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan bai taba tarsuwa a zuciyar mutum ba ma na ni'imomi Allah ta'ala tana da bayinsa na gari adatu li ibadi salihin yace bayinsa na gari Ko da haka da ka sani a nan duniya na ni'ima da abin da baka taba gani baka ji labarinsa da abin da baka taba ji ba na ni'ima ko labarin baka ji ba da abin da bai ɗarsu a zuciyanka ba ma kwata-kwata na ni'ima in ka je aljanna za ka same shi manzo Allah ya ce ku karanta kun ga dama Allah ta'ala ya ce wala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun mutum bai san abin da aka koye masa na farin ciki na jin daɗi na walwala a aljanna ba bare iya sani ba sai ya je aljannan sun ya gani kuma sakamako ne na abin da mutane suka kasance suna aikata wato in ka aikata kyakkyawan aiki sai ka samu wannan kyakkyawan sakamako so da haka aljanna akwai nimomi daban-daban akwai hurul ini wato yan matan hurul ini wayanda ubangiji ala ya tanadawa mazan aljanna wanda lan in sun qablahum wala jan wato babu ainihin wani wanda ya taba taba budurcin ko mutum ko aljan bai taba bude budurcin su ba sannan kuma abin da ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa daga bayan fatan su ana ganin gurgun su da kashin su wato idan ka duba fatan jikin su zaka ga kashi da gurgo yana yawo a cikin kashin ba abin da ba za ka gani kaman wani gilas ne kawai wato ainihin jikin su saboda kyan da ubangiji subhanahu wataala ya musu sannan kuma yan mata ne sannan kuma masu shekaru iri ɗaya sannan uruban wato masu tsananin nuna soyayya wa mazajensu kuma wanda suke kawai ba wanda nonon su a tsaye bai kwanta ba wato ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan akwai abinci kuma wanda yake kala kala kuma kutufu daniya duk abubuwan tsinta da za a tsinta na dan itace babu abin da ba su ci walau min kulli samarat suna da dukkan ƴaƴan itatuwa kala kala duk abin da kake so da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka ji labari da wanda baka ji labari ba kowanne akwai shi kuma za ka finte shi ko a tsaye ka finta ko a zaune ko a kwance in kai sha'awan abun kawai zai zo maka sannan kuma ga korama matsalin jannati lati wa wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min min asalin musaffa wa anharun min asalin musaffa wato misalin aljannan da aka tanada masu tsoron Allah fiya an haru min ma'in gairi asinin akwai ruwa wanda bai jirkita ba kwata-kwata bai jirkita ba wa an haru min labanin lam yataghayyar ta'am akwai kuma korama na ruwa na nono wanda ainihin wato kwata-kwata baya tsami baya canjawa don anan duniya ko ka sa shi a fridge bai yi tsamin ba dai test ɗinsa ba zai kai a lokacin da yake da tsumi ba ya rage masa ainihin ɗanɗanonsa duk abin da aka sa shi a firij ko nama ne ko menene yana rage masa ɗanɗanonsa ko da bai ɓaci ba to na aljanna babu wannan sannan akwai kuma wa anharu min khamrin lazzatin lisharibin akwai ainihin korama na giya mai daɗi ga masu sha wa harun min asalin musaffa akwai kuma korama na ainihin zuma takekkiya shi giya ɗin mai daɗi ba irin na duniya ba babu ciwon kai babu maye babu mutum ya faɗi ko kuma mutum ya fi tsari a wanzonsa, yana tangaɗi yana fasuwa duk babu wannan kwata-kwata wato giya ce mai daɗi ba irin giyan duniya ba sunan ne ya zama iri ɗaya sannan akwai zuma kuma tatacciya ba kashin kudan zuma ba ne wato haka Allah ta'ala ya halitta ta tatacciya ba ta da zofi ba ta da komai duk an tana da yan aljanna ga kuma dukkan 'ya'yan itatuwa duk abin da suke so ni wani aljanna suna da yawa da abin da zaka tina da abin da ba za ka tina ba duk za ka same shi aljanna wani ya samu manzala ta kuma yace aljanna akwai rakumi saboda shi rakumi ya saba da shi balarabe kauye ne shi na ga duk rayuwar da ba rakumi ba ta da daɗi <laughs> ka rayu ba rakumi <laughs> to ina da daɗi za ka ji saboda shi abin da ya saba da shi za ka ce masa akwai to yanzu duk abin da ka dama ka faɗa a aljanna akwai jirgin sama sai ka ce maka akwai domin duk abin da kai sha'awa akwai aljanna duk abin da kai da akwai mota akwai akwai duk abin da kake so na rayuwa ba abin da babu shi akwai waya akwai mana wanda za ka yi magana da dan uwanka akwai ma yi kana zaune za ka dinga hango dan uwanka kuna abin nan suna fuskantar juna alal ara'iki yanzurun kana zaune kan gadonka shi ma yana zaune za ku fuskanci juna mutaqabilin kuna ta tattaunawa kana kallon sa yana hango ka kuna ta tattaunawa yana gidansa na aljanna kana gidanka amma an sa ku a majigi kai kuna kallon juna wane ka duba lokacin da muke duniyar nan wahalan da muke sha wahalan kasuwa kai ta wahala babu kasuwa ba riba jarin kai karye ka zaki bar <laughs> ka sha wahala wata ranka wuni ba kai ko kobo ba sai na yi dako in ci abinci dukkan duk wannan tajin za ku yi shi ka duba matsalar rashin tsaro tashin hankalin da muka shiga duk za ku tattauna wannan abu duk ya riga ya wuce kawai kuma kuna tattauna shi da wahalan da kuka sha da ni'imomin da kuka sha duk gaba ɗaya za ku tattauna a ranar biya mutaqabilin kuna fiskantar juna duk wannan ni'imomi na aljanna amma yan wuta ina za su samu wannan ba za su samu Ko da haka ni'imomin aljanna suna da yawa in mun ce za mu lissafa su har a tashi a nan ba za mu gama ba sannan haka nan wuta kuma wato gida ne na me na ashaka wato wahala shine ashaka gida ne na wahala ita kuma wato azaba ne ninki baninki na sha ja mana wani hadisi da manzala ta kuma yake cewa wutan nan da muke kunnawa a duniya yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama wutar jahannama ta ninka ta sau saba'in da zafi to ta duniyar nan ma yaya ballantana kuma wanda aka ninka sau saba'in sannan idan aka sa mutum a wutar jahannama zai dafe ya dafe ya narke ya narke da za a ba shi shawara a narkar da shi ya zama ya mutu ya falfalce kawai da zai iya yadda فأما كلما نبدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب في الوقت ان فاتن ستدفي في اساكي متوتسابور فاتا اقونا تدوس ان تني عذابا مثل ينركي اساكي جنى جنى ينركي اساكي جنى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد وطوئل يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد wato waɗanda jama'a biyu a nan duniya sun yi husuma kafurai da muminai muminai sun ce su ne a kan gaskiya su ne ainihin za su shiga aljanna in an yi tashi alkiyama kafurai suka ce a su ne yahuda ma suka ce su ne 'ya'yan Allah waliyan Allah yahudu da nasara to don an je za a raba rigiman ubangi ta ce kafurai za a yanka musu riga ta wutar jahannam sannan za a dinga zuba musu ruwan zafi daga sama kuma su sha ruwan zafin ya dinga yayyanke musu hanjin jikinsu ga guduma na karfe kuma a hannun mala'iku gabaniyawa duk lokacin da wuta ta narka mutum a ƙasa can ƙarƙashin ƙasa sai ta harbo shi sama in ta harbo shi sama kuma wa'annan zabaniyawan mala'ikun azaba ne za su ɗauki wannan guduman su buge shi in sun buge shi har sai ya koma kuma ƙarƙashin ƙasan wutan haka nan ya ta ɗago shi wutan ya buga ya koma a haka haka har abadan abada wani shi ne makamin min hali to kaga wannan shine wutan jahannama sannan idan mutum ya shiga azaba ta kai azaba zai roƙi kuma Allah ta'ala sai ji yunwa yunwa to yunwan nan idan ya nemi abinci za a ba shi bishiyar zakum na shajarata zakum ta'amul afi za a ba shi to wannan bishiya din kalmuhli ne ya shulwudu wato kaman dalma ne da aka narka ta haka nan za a ba shi wannan bishiyar mai ɗaki wanda manzala ta sama ya ce da za a daɗi go ɗaya na ruwan wannan bishiyan zai digo a duniya da duk ya bata abincin duniya gaba ɗaya ba za a iya ci ba shi za a ba shi ya ci wannan bishiya mai kaya mai bala'i idan an ba shi ya ci sai ta dinga yayyanke masa hanjinsa ta dinga yayyanke masa hanjinsa to a lokacin zai buƙaci ruwa gani yake kamar ka ci dambu ne yana damun ka in ka sha ruwa shikenan zai tafiyar maka da shi sai su nemi kuma a ba su ruwa kishirwa kuma ta matsa musu ta matsa musu don da su gwammace me yasa ma suka nemi wannan abincin sai a ba su wani yadda rizu yau za su bi ma'in kalmuri ya shiru bisa sharabu wa sa'an murtafa idan suka nemi taimako suka nemi kishirwa wayo Allah sun shiga sai a ba su kuma ruwa wato ruwan kuma na dalma ne ruwan zafi wanda yake kamar narkikke da dalma idan suka ɗauko shi kafin su sashi a fiskan su ma ruwan ya nan narka fatan fiskan su kuma dole su su sha a haka yanzu idan aka baka shayi mai zafi kafin ka kai shi bakin ka zaka ji tunji a ka sai ka miƙa mai shayin akan titi ne tsaga mai shayin nan zafin sai na da yawa to amma a nan duniya ba a lahira fa ba a haka ina gidanka ne sai ka ajiye shi ka daga ko ka bari ya sani to a lahira tururin yana narka fatan fuskan su amma dole su sha a haka idan suka sha kuma zai je narkar da kayan cikin su ya yanke musu ainihin hanjin cikin su azaba kan azaba to haka ba za su rayu ga azabar wutar jahannama ga azabar abincin wutan jahannama ga azaban kuma wato ainihin ruwan wutan jahannama sannan ga azaba na rigan da suka sa ita ma ta wutan jahannama azaba in ta yi azaba za su kira maliku shine mai tsaron wuta shi yake shugabantan wa'annan zabaniyawan kamar yadda Allah ta ce wa nado ya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun so su ce maliku mai tsaron wuta ka roƙi Allah ta'ala mana ya ɗauki mu kawai ya kashe mu ya zama babu mu kwata-kwata ai da su yi burin cewa da su mutu su balbalce kamar yadda dabbobi suke balbalcewa saboda azaba ta kai azaba to sai bayan shekara arba'in malik ko kallon su bai zai yi ba sai bayan shekara arba'in kun maliku mai tsaron wuta sai ba su ansa ce innakum makitun za ku zauna a wutar jahannama har abadan abada babu ranar da za ku fita kaga wannan ba karamar azaba ba bane saboda haka mutum ya ji tsoron wutar jahannama sai Allah ta ce wattaqun nar allati uidda lil kafirin ku ji tsoron wutan da aka tanade ta don me don kafirai fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uidda lil kafirin ku ji tsoron wutan da makamashinta mutane ne suke ci da duwatsu wanda an tanade ta don kafirai amma mumini musulmi in bai mai da hankali ba shi ma sai je shiga wutar jahannama Allah ya kare mu daga wutar jahannama bangi ta Allah ya kara mana imani Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh